يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يأكله فقد قال قولا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم idan wacce za ذات ولا shi kila a dada ita kanta ta وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma Allah ya jika nabiyun a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma na dan uwa da ne kuma Musa Rijiyar Lemo. Mun tafi hutu na azumi da sallah da muka yi wanda Allah cikin ikonsa mun dawo su a na ayyana zoto za mu dora inda muka tsaya yau muna ɗaya ga watan sha ɗaya watan da shekara ta dubu da ɗari kudu da talatin da wuce hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Makka zuwa Madina wanda ya je da rana shida ga watan tara ko shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi Isa alaihi salam أكراتم لي ربابة مدى عشان في دار أربعين دكرة إلا أيو إن شاء الله تعالى لا متاشي أشان في دار خمسين ديدي إن ما لم يمتاشي تفضل بنجيش و الهجرة الأولى إلى الحبشة هجرة ربو زورة غير الحبشة لما بدأت الاعتداءات على المؤمنين yayin da ta'addanci ya fara a kan mummunai kifara ne da shikarsu yauman fa yauman mana yayin da ta'addanci ya zama yana tsaranta yini bayan yini ko rana bayan rana abinda aka yi jiya wanda za a yi ya na jiya abin da aka yi yau wanda za a yi wa mumini a gobe ya fi na yau ya da irin wannan ta'addanci ci gaba da tsananta wa shaharan fa shahara abin da za a yi maka a wannan watan bai kai abin da za a yi ba a watan mai biyu ba wata fahimar fi awsafis sanatil khamisa kuma hakan ci gaba da wato ainihin hauhawa da rukuwa a wato tsarki shekara ta biyar wa akaru yubakkiruna na shi? wannan ya sa sai musulmai suka wato fari tunanin dabarar da za su wato ainihin amfani da ita tunjihim min harar azabin alim dabarar da za ta tsira da su ta kubutar da su daga wannan azaba mai raɗaɗi wafi hadihi dhuruf ana cikin tsaka da waɗannan abubuwa nazarar suratul zuba sai suratul zuba ta sauka bishiru ila da dabi'il hijra tana mai nufi wa mu'minai nuni da zirki hanyar yin ƙaura daga garin makka zuwa wani وتؤمن بأن أرض الله ليست بضيقة ayar tana sanar da mu'minai cewa ƙasar Allah duniya ba wuri ne wanda yake kuntatacce wuri ne mai yalwa da akwai wurin da za a iya wato tafiya zuwa ga can a bar inda ake Allah yake cewa qul ya ibadiyal ta amanu taqwa ya ku na waɗanda suka ba da gaskiya ko fa tsoron ubangijin ko للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة waɗanda suka kyautata aiki a wannan rayuwa ta duniya suna da kyakkyawan sakamako wa wasu a ƙasar Allah ƙasashe mai yalwa duniya da Allah ya samar guri ne mai yalwa inda ma yuwaffa sabiruna ajrahum da ghairi hisab hakika kadai ana saka wa haƙuri ladan su ne ba tare da kirga ba dangula Allah ya ke ya basu Allah ka dangulo ka ba wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qad alima wa manzon Allah yana da aminci ana tabbata a gare shi ya kasance yana da masaniyar anna ashabatan najashi malik al cewar kama ɗan gari wato ainihin najashi annajashi da mai mulkin ƙasa wato ainihin habasha ɗan garin habasha malikul habasha ji sarkin habasha malikul adil sarki ne wanda yake mai adalci la yuzlamu indahu ahad ba a zalantar wani a garinsa فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة Wannan ya sa manzo tsira da halittar Allah tabbata a gare shi ya umarci wato musulmai da su kaura zuwa ga Habasha firaran bidinihim don gudu da addinin don kubuta da addinin don su sake su bauta wa Allah min alamin daga raɗaɗin da suke ciki da matsala وحاولت قريش أن تدركه amma duk da haka sai ƙwarishawa suka yi ƙoƙarin ganin sun zirke su da sharun dahun ila makkata domin su dawo da su zuwa garin makka wa kharaju fi atharihim suka bi bayan suka fita suna lazibin bayan hatta wata bahara har suka kai da isa kogi ولكن المسلمين كانوا بل أبحوا ban yi nasara ba musulmi sun riga sun gusa cikin kogin wata wasu ne na idan habasha ji suna masu fuskantar garin habasha ina shigar abin da ya faru da fir'auna da annan musa tarihi da mamaye ta kansa ba a fadar musulmi da fil habasha ji musulmai suka samu yankin zama a cikin garin habasha suka zauna a wato ainihin habasha bi ahsani jiwarin cikin mafi kyawun makotaka suna ƙarƙashin makotakar sarkin habasha annajashi فقالت أسباب هجرتهم إلى الحبشة كالتالي ya zama dalilan da suka jawo yin kaurar da suka yi zuwa garin habasha dalilai ne masu zuwa kamar haka na ɗaya alfiraru dutse gudu da su. don su sake yi bautar Allah kamar da Allah ya roƙa dalili na biyu na shiru da'awar tsari da makkata ya ta abin da suke kai da kira zuwa ga abin da suke kai a wajen garin makka maimakon addini ya ta da iya makka to ya yadu ibasu zuwa kan duniya abu na uku amma sai da an sani da mota biyu ko sai ka sa gyara cewar wannan lamba da kuce ba biyu ba ce shi ke nuna cewar ka taɓa da mota har ma ka ci karo da gyara sani المحكم أم مكان آمن للمسلمين abu na uku shine binciken gurin da yake amintacce da al'ummar musulmi da za su sake siyasi waɗanda abubuwa su da suka sa musulmai suka yi ƙaura daga garin makka zuwa madina a zuwa habasha da ko daga garin makka zuwa habasha banda wannan ba wanda da yake ne ya sha kuma suka yi na saboda an tsananta musu azaba da kuma ne adalcin sarkin da suka da magarinsa sai kuma ne an gaya da ba ta yi musu muni cewa kafar Allah da ya zuwa ce ko yanzu da muka wuce ba ne to ta kana da aka yi da abin da ya tafi da abin da zai ci zai da ɗinke maka abin da zai malam sai ce auren muhazirina ila al-habashati wa sababuha wa waɗanda suka kaura muhajirai zuwa garin habasha da dalilin komawa bi ramadana a cikin wannan ramadan min nafsi sanadi a dai ita wannan shekara ta biyar خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم لما ذا الله تعالى يمكن أن ثبت أن ليش أنه محمد يفتزوا على الحرم كعبة وفيه جمع كبير من قريش أبن ديدي كعبة akwai adadi masu ɗimbin yawa na ƙuraishawa. Bihin na duhu, akwai shugabanninsu a cikin wannan wuri, wa kuma ma'uru da tsofaffin cikin su manya masu shekaru. Kama mafi himdimar zo ina da rikin Allah tabbata a gare shi ya tsaya a cikin su wa ba ja'ahu ya musu faɗa bi tilawati suratun najmi da karanta suratun najmi ولم يكن أولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل سواء kafirai da manzo yake karanta wa suratul najmi ban da sauraron zancen Allah alƙur'ani ba kafin wannan lokaci. لأنهم كانوا مستمرين على ما توافى به بعضهم بعضا domin sun tabbata sun zama ci gaba a kan abin da sashin su yi wa wasu wasiki da shi wannan na cewa ka kiyaye muhammadu ina yana gira zuwa ga sabon addini ina zagin alloli da cin mutuncin mutane wannan na gaya wannan wannan na gaya wannan da kwaɗance kuma haka za su ci kawo da saƙon da yake ɗauke da shi ga shi ya karanta a inda ba san da cewa ina gurin ba. Min kawai game da fadin da suke cewa Allah yake na kai mana wa ƙwanan da na kafaru kafirai suka ce la tasma'u li hadha alquran kada ku kurka sauraron wannan alqur'ani wal ne ku sanya zancen banza a cikinsa sanda ake yin sa ku ta ku da da la'allakum taghlibun ko kwa dace ku rinjaye in ya ji ba a sauraron sa zai bari in ya ji ba a yi abin da yake yi zai watsa wurin ce aya ta ashirin da shida cikin surat fusilar balan ma ba mata matahun yayin da manzo yi musu kwaɗan ba a so ba hau yana da wannan kalmar hausa da ba ka taɓa tsira shi e eh, ba matahun yi wato da zai su kwaɗan bi tilawati hali da sura da karanto musu wannan sura ta annabi wa fara azanahu ya dan ya dan kwanta kunnuwar su da sauraron kalamun kalamun ilahi zance wanda yake na Allah wanda yake kallahu mai tafiya da tunanin wanda ya saurare shi mai ɗauki hankalin wanda ya yi shi wa kana arwa a kalamin sami'uhu qas tun da ziki ban taɓa jin zance mafi ƙayatarwa irin zancen Allah. Aka raba sha'iran da ne ya tafi da wato jin ga ka a wuri amma tsane yana wani yana zan jiki amma hankali ya tafi da abin da ake sauraro. Wannan su ma gano fiye suka manta ma abin da suke ciki. Ba ma yin ahadin illa wa huwa musgin ilai babu wani wanda ya rage face kawai ya kai kunne ina sauraron ka la yasuru bi balihi shay'un siwa ba wani abu da yake ɗarsawa a cikin zuciyarsa in ban da wannan karatun Qur'ani ba ka da suke cewa ba ya samu ko إذ حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة haɗin manzo ina da amincin Allah tabbata a gare shi a ƙarshen wannan zuwa ya karanta a wari'a abubuwa masu wato ainihin ƙwanƙwasa da tsiru na kuru wanda za su iya sa ta su tashi sama. ثم a sannan ya karanto fasjudu lillahi wa abudu ku yi jada da Allah ku kaɗai shi da bauta sun masanya da sannan sai ya yi sujjada don aiki da wannan Allah da ke cikin wannan aya. Lannan zama da ahadun nan sauro, sakamakon haka ba wani wanda iya mallaka kansa daga cikin arnan nan. Har da kan lantarki da kasance da suka tsinci kansu su wanda ke sujjada. Wannan hakikati, mana yake duka hakika قالت رأيه بالحق كيام غسيا القرآن يجد شيء فاستفادعت العلالة في نفوس المستكبرين يا وسؤاله أجل الصدق شيء كما لا أنزل منذ بما تومر كبينت أبدا أقول وجدته كان غسيا تكد القرآن ya bayyana ga sauran kan wato masu girman kai a cikin zukatansu wani musamman ina da kuma da suke masu iskili da alƙur'ani da manzansa da bayan da suka yi imani da shi ba ma ta ba da ku don haka dai ba su iya mallaka kawunan su ba an yi rasu tsorin lahi sajidi game da yiwuwar su fa'a suna masu jira da Allah wannan bayani da malam ya ambato mana an kuma wa sahihul bukhari hadisi mai lamba dubu hudu da dari takwas da sittin da biyu da mai lamba dubu hudu da dari takwas da sittin da uku za a samu wannan bayani da kuma littafin da ake cewa fikin sira na imamu da rabbi shi kuma daga shafi na ɗari da sha bakwai zuwa ɗari da sha takwas malam ya ce wa su ɗima fi aidihim لما أحسوا أن جلال كلام الله دوى ذمامهم وسقطوا في أيديهم sai ga shi duk sun faɗi a kan hannayensu. An tuɗe, neman a hansu sakamakon abinda da suka ji, ya gaya musu, an da jalalar kalaman wani, hakika girman zancen Allah, lauwa ne mamakon ya karkatar da akalansu daga kan abin da yake kai فكتبوا أين ما كانوا يبذلون القصارى تفديه بلا su sun rike da aikata ainihin abin da suka kasance suna bayan da mafi ƙwarewar ƙoƙarinsu ya ba ku yi wajen ganin sun share shi sun kauna shi wa ibna'i da karar da shi a ba hanawa suke a yi ba shi ta manzon an zo an shaƙe shi saboda ya yi sujada ko an yi shi a ce za a taka wayarsa saboda yana sallah to ba shi abin da suke ta ko ba za a da suke fara da suke ganin sai sun kawo a sa yau ba shi sun ya su ma har da su a kan sujada ya ke nan. وبلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة waɗansu labarin faruwar haka ya isa da kunnuwan waɗanda suka yi ƙaura daga cikin mubinai da ke garin maka zuwa habasha sai labarin karatun wannan sura izo kunnan ai manzo ya yi karatu a ka'aba har na ma sun yi tattare su يجوز تبتعد تماما عن صورته sai سيدنا labarin ya je musu. ta suya sura ta da ta sha bambam cikakken shan bambam da yadda abin ya kasance a jin hakika labarin bai je musu a daidai ba bayan abin da labarin ya je musu an da ƙuraishen alamar ƙuraishawa ma sun musulun iya abin da ya je ƙuraishawa ma sun musulun kaga ga wata abin da aka yi labarin ya je ba a daidai ba a takaice haka labari yake duk sanda aka samu ɗaukan lokaci to duk sanda aka tsamarta ne wani ayari da cikin ka ko da an tsara kaso da cikin har a waye gari ba ba mu da kowa yanzu da muke zaune da ce zan ce da bawan Allah da ke gabana suna ɗauka a wurin kunan ce shi kuma ya kira da wani shi yana da wani da ne ba Mu aka kai na can bango ka tambaye shi da aka ce za ka sha mamaki shi wannan ya gutsure wani abu wacce ya gutsure wani abu wacce ya gutsure wani abu to iya ƙarshen abin da ya masa shi shi zai faɗa eh, bai daga labarin da aka bashi an sanar da shi hadisi ya eh, kama su gama kawo hadisi mara nan a hadisi an wani an wani an wani abubuwa biyu wanda duk ya su ita shi da ya abin ya manta da ya kuma na manta da Kaga dai ba bayan. To haka na bayan ana samun kwanaki ana ɗaukar lokaci ana samun raguwar wani abu na. Musu labari ya yi wasu kwayan ya wasan فرجعوا إلى مكة لتبقى ناس مجرين لتبقى تتداوى إلى مكة إذا جاء مثلنا أبدا مجرين كما أشكي haka ya faru fi shawwal a cikin watan shawwal in sana fi nafsiha a dai wannan shekara ta biyar falan ma gano tura makkada yayin da suka kasance a kusa da garin makka za a tarbe sahara a lokaci na yini wa arabu jariyatan amri suka kuma san yadda wato abin ya yake a a ashe ba batun asun musulunta ba ne batun dai mazun ina da aminci Allah sabbata da rai shi ya karanta Qur'ani a cikin su ne har sun yi sujjada to da wannan abin ya fito ko gare gare shi suka san cewa ba musulunta da kai ba to ya ce ba raja'a minhum man raja'a ila al-habashi wasu daga cikin su suka ce to mu koma ma wani ta samu magana ma mu na makka bai taso wasu ɗaukiya wannan nan yakun fi makka ta yin sa'irin ahalu cikin waɗannan matuƙa da suka kawo ba wani wanda ya shiga garin makka illa mustafiyan sai dai a koye sai dai a make a shan shi a garin makka a shiga garin. Kuka da ya yi kenan an kwanta bacci zai ka shigo hankalin da ba sai yan gari ya waye a zan waye mai a wani zai ware mai min kwari wani da ke zama ya shiga garin wato makka a ƙarƙashin wato tsayawar wani daga cikin kuma shi ke na namun cewa wani shigo a ƙarƙashin inuwa ta ko a ƙarƙashin lema ta yi sannan za a bar mutum ya shiga ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب sada daga baya sai azaba da bala'i suka tsananta a kan waɗannan wanda suka dawo daga ƙaurar da suka zuwa habasha da ma sauran musulmin da suke ƙaurar ba min kurai da wajen kurai shawa suka fara tsantsana azaba wata fasfijin a sha'iru yawa tsoron ne aka samu wato wuce gora da yi da rinjaye da gojen wasu sashi na wato ƙarshawa a kan al'ummar bakanta na samun bakanta na da ana kuwa yi ma ga ragamu ale na jari ba, dama ƙarshawa ba su jira da abin ya fi zuwa gare su ba daga wajen sarkin wato ne a bakanta na jari من وزن الجوار الجوار يا شوكة مقبول تقصى تألكم المسلمين لسكر أولا زوال كريش ولا أبد مسدى إبا ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسته فكما ما هو مصدود لا لأنك أن تربط أدري جدبا ومقوى من أن يشير على أصحابي يشير في بلدي سيئنوني إذا تحفظت بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى cewa sai a sake yin ƙaura a tafi habasha a kawo baki yadda ne dai da kuka yi kun zo kun tarar da sabanin abin da kuka kuma abin da ake yi ba a fasa ba ba da ne to da haka a sake komawa habasha a cikin ƙaura ba da yadda a cikin ilimin muwaza tambayoyi don komawa abin da aka kura na karatu a wani a gane shi اذكر أسباب الهجرة إلى الحبشة فتون abubuwan da suka sa a yi a da da ya sa kudu da addini ya sa a koma ko zuwa da kuma domin yada addini a wajen garin samun gurin da yake akwai aminci da ruwa da za a yi da kuma umarnin da Allah yi da ya nuni a cikin ayar alƙur'ani cewa a yi tsawa ko kasancewar ƙasar Allah ne ya yi ba sai ka tsarfa shi sai ka tsaya inda kake ba ka ci ya ina abin da yake faruwa da al'umma a halin da shi ana yake sana'a shi nan aka san shi nan ne irin da ba ya zai tashi wa'annan jama'a ba ne wanda to kawo da kansa a wani wuri ana ta faran yatsarsa ana cutarsa ana masa asara ta dukiya da tare to shi na zai koma shi nan ya kawo ba a abin da mutunci ba cin da ta tabbatar da ɗanfar za ta gaba da gaba da arnanci da arna sai ka haƙura Na samu wuri gefe da za ka aminta ci gaba da wani kira da nemo karfe karfin da ba za a nasu jima nan ci ma zarabu na ko ma zarabu ma zarabu me ya jawo kowar waɗanda suka yi ƙaura min alhabashin da babasha ila makkata zuwa garin makka da su tsari a takaice me yasa bayan sun yi ƙaura suka ba kuma suka dawo da kawai suka dawo labarin da suka samu da cewar kwarai dawa lokacin da shi ya jawo suka yi wannan kaura ko suka dawo da kaura da su bayan haka ya ba da yake a yi hijirar tsariya idan habashi kaura ta yi zuwa garin habashi استعد المسلمون للهجرة مرة أخرى musulmi sun yi shiri sun yi tanadi domin yin kaura a wani karan na biyu wa ana da bakin ausa kuma a duka wato sassanni ko sassa mafi yalwa idan wacce ta gabata daga an samu tabbacin waɗanda suke can suna cikin nutsuwa da makwata ta kirki ta gani waɗanda suka sake ayayi da wajen tafiya da suka fifici waɗanda suka yi ba shi ne wa'ala da bakin hausa walakin kare ta hali da tashar tusaniya da ita wannan kaura ta biyu zuwa garin habasha a shakkurin zabi ƙasiha ta fi ta farkon wuya me yasa ta wuya fakat da ya ƙarar laha ƙwarai shawa sun faɗaɗa sun ankara da ƙaunar da musulmi suke zuwa Habasha saboda haka suka tsare da waɗanda da suke gujewa sai su ayyana da ke in ba haka ba duk suna da wa na su ka a sa ido a kan shi wanda zai fice a farce shi ko da ihbamaha ƙwarai suka bayan da wato a suka kudar da hukunci suka yi matsaya na alala da ƙaurar duk wanda ya shirin yin ƙaura daga cikin musulmi za a bashe bayan annal musulmi na kawo asuwa da yin musulmi sun zama mafiya gaggawa da sauri fiye da su kifi yana da ka mai jakkowa shi ne abin da musulmi zai musu wa yasra Allah lakum safar sai Allah ya sauwaƙe wa musulmi yin wannan tafiya ta kaura fan hazu ila najashi al-habasha sai suka tafi zuwa ga da ke garin habasha qabla kafin a kai da mutasu وفي هذه اللحظة أولا كان هاجر من الرجال ثلاثة وثلاثون رجلا maza kawai wanda suke kawa an samu wato talatin da wata maruna ajiyar mutum tamanin da uku bangaren maza in kana biyan amma wanda cikin akwai sahabar annabi amma da ɗin da mu ya sai da ana roƙon kan kasancewar su cikin su wa tsamaniya ashara aw ke asharata a sannan da kuma ta waɗanda wasu ayi su kuma tsamaniya ashara su su goma sha takwas ko kuma su goma sha tara ga mata sha tara ga maza tamanin da uku sun kama da fahimtar na ɗari da ɗari biyu adadin wanda suka yi wannan ƙaurace wannan shi da abin da ya faru a wannan ƙaurace iyalan sai wannan kuma zai shiga sa'ayi da rashi na dandaga shi fi rassin muhajiri kai sawo kurai shawa zuwa wajen da gashi don dawo da waɗanda suka kawa da tafiya ce mai tsawo akwai lokaci amma kuma suka manta za su da suke da ita ba shi zai iya tsaya mana muna tsaka da sakon ake so ya zai yi na a yi kuma an kuma ta aka zana da yawa sai da maka duk kuma nan da da kuma Allah ya fara da wannan ne tambaya yake cewa menene yi da mutum wane ne mai yi da mutum mecece shirka wane ne mai shirki sannan mana ina so na san ƙaramar shirka da babba an ji tambayoyin manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa الغيبة a أخاك ما يكره Abinda da ake cewa yi da mutum faɗo ɗan uwanka da abin da ba zai so ka faɗa ba abinda ka faɗa akan ɗan uwanka baya ina kyama ka je ka to shine ka naman tsakaye da shi waye mai yi da mutum wanda yake faɗar abin da dan uwansa baya ko me yake shirka shirka shine aiwatar da haƙƙin Allah a wani nau'i daga nau'o'in bautar Allah ga wani Allah kamar kiran wani da sunan Allah wannan shirka ce ta bangaren sunaye asma'ullah wa sifatihi sunaye da su kofin da yake da su to ka gaya wa wani ba Allah ba sunan da yake da Allah ta yi shirka kamar da Allah ta karka tsago sunan lata daga Allah suka tsago uzza daga alhaji suka tsago manata daga mannata Allah yake asma'un samaitumuha antum aba'ukum to wannan shirka ce ta bangaren sunaye akwai shirka kuma ta bangaren danganta wani aiki na Allah ga wani bawa daga cikin bayan kamar yadda wani zai iya ba ka haihuwa ba Allah wannan shirka ce ta bangaren rububiyya abin da Allah yake bata da shi kai da wani zai iya kamar yadda wani zai yi ruwa ba Allah wannan shirka shi ta bangaren rububiyya akwai shirka ta bangaren bauta aiwatar da abin da ake wa Allah da wani Allah kamar yadda aka samu sabuwa makka a Kano a Najeriya da ake zuwa a yi a kan a makka amma ce zama kurin na kano ko kwanakwanan na wanda ya yi zai yi ba zai mabuwa ne to wanda wane ne mai shirki me ya shirya da shi da na abubuwan kamar yadda yana so ya san bambancin karamar shirka da babban shirka waɗanda muka ambato duka manyan shirka ana wani ba Allah ba sunan Allah yadda wani ba Allah ba zai iya abin da Allah yake ɗaukar abin da ake wa Allah na bauta kai wani Allah wannan duk manyan shirka ina da cikin ƙaramin shirka rantsuwa da wani Allah wani abu mai kima mai daraja ka rantsa da shi ba Allah da tanka shi ma a rantsa da shi kamar mutum ce na rantse da ka'aba na rantse maka da mazan Allah a nan Muhammadu, wannan duk karamin shirka an fahimta da shi mazan kansa ce la ta yi bi a kada ku rantsuwa da iyalanku dan za ku rantsuwa man kana ya halifu fal ya halifu billah wanda zai rantsa to ya rantsa da Allah aure ya su ko ya ja markin sa yake kana ka idan ka kira rantsa da babana kayi shirka karama kai kana ganin yadda aka ce a iyaye ko babban babanka babban mutum ne shi ne sanadiyar zuwan ka wannan ana kiransa karamar shirka ko goya wani tare da Allah kake ba zan zo ba in Allah ya fi fasu Wani ba mu shirka ce kaje hada ce sai an samu san Allah da san wannan ba kamu da san wannan ne shi kaɗai ba ne shi wannan son Allah shi kaɗai ba ne ne fasu wannan ƙaramar shirka ce shi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana a ce idan Allah ya so shi ma ya so yace za ku tsakani kishiya ga Allah in za ku ce Allah ya so ku ce Allah ya so kawai ba ku ba goye wani annabi wannan sai ke cewa idan mutum ya irin wannan ya yi ƙarfashin kowanne daga cikin su zalunci kamar da Allah ya tabbatar a cikin alƙur'ani Mai tsara da kuma da dabini wa huwa ya'idu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim da karamar da babbar duka manya ne babbar da kowa da dai karamar da sauran laifuka idan ka ɗauke babbar an fahimta ko dole shi ne bambancin da ke tsakanin babban shirka da karamin shirka ana ba da amsa wata kila tsari a tsada shi kuma wannan abin da yake cewa mutum zai iya yin zikiri a cikin zuciyarsa ba tare da ya buɗe bakin sa ba hakan ya halatta kuma zai samu lada ake yi su da baki wajen yansu Allah ya ƙara taimaka wa mana Allah sannan kuma kamar yadda wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin liqaumin yaqul al-albab ko zai ce mai الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض suna yin tunani game da halittar da da girma wannan zikiri ne ambatan Allah na na zuci. akwai kuma ambatan Allah na harshe wa rasulul qur'ana tafsira zayyana qur'ana bi aswati Al-Qur'ani da musulmi ko yana karatun alqur'ani da musulmi to wannan zikiri ne na harshe shi na kasancewa da yi wa Allah kirari da ambatansa akwai kuma zikirin mu da za a ka sun ku ya kayi ruku ka yi sujjada ka ɗago da ku ko ka ɗago da gabku ko ka yi wannan sanya wannan zikiri ne da bai ke mafificin zikiri wanda ya da duka ke ta da da take daga cikin manya-manyan ba kuma a cikin ta ana karatu ana sunkuyawa ana ɗagowa ana zama sannan kuma ana kawo Allah suna sha'ari ko ta haɗa duka baki za a bai wa mutum lada idan ya ambaci Allah a zuci kamar yadda ake bai wa wanda ya faɗa da baki a za a ba shi ladan nan ya zuciya. Idan mutum ke shuru a lokacin da ake karanta subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ko da da uku shi ma a cike da da wanda ake cikewa da shi yace sai mutum ya dubo ga nan da yi wannan da ne ba zikiri ne an fahimta ko ba zikiri bane ba ya zama dan garama eh zuciya manya ko wannan ba zai ba sai ka fanta saboda shi zikirin fanta ne ba na ta tsaya kai dubun kai tunani ba fanta ya zanta a kan kayi daya kayi kayi uku ba a kama an fahimta ko saboda haka wannan shi ne suna wanda ki da hali ina da lalin da hali wanda ya suna na ina da lalin suna wanda kuma yi da gaba ina da lalin na gaba wanda ya haɗa duka ina da lalin da eh. ba haka sai ce da Allah abin da yake so na biyu kuma ƙarin bayani akan wannan ayar wala tasbitu al-haqqa bil batil wa tadkumu al-haqqa wa antum ta'lamun Allah yake cewa kada ku ku da ƙarya da gaskiya wala talbisu al-haqqa bil batil kada ku ku da gaskiya da ƙarya ko ƙarya da gaskiya wa tasbihu al-haqqa ba ku kuma kullum ne gaskiya kullum ne bai da ƙarya wa antum ta'lamun hadin kuna sanar cewa ƙarya kuka lullube da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi da abin da sakon ayar ke bayarwa duk abin da ka san ƙarya da kasa ya shi da gaskiya don a tafi wannan ƙaryar a matsayin an kafa su. ba haka sai kuma yake cewa bayar da gaba shi zai iya amfani da wannan aya a matsayin addu'a ga iyayensa rabbi rahamhuma kamar bayani tsira ya Allah ka ji dan ba sa sa da babana kamar yadda su ma suka rene ni suna kaɗan yi dan haka ma Allah ya ce ko ko gaske hakuma kamar bayan sabira kare da cewa ya Allah ka ji dan ba ta da babana ya akan abin da ni ma suke mun na rene na suna kaɗan ya Allah ka zo kuma sai ka goya da fadin annabi cikin ƙarshen surat nuh shi ma rabbi da sirri wani wani daya wani manzan Allah wai ce mu'min da mu'min da mu'min wala tazil zawruna illa al-ba don ka hada da wannan da wannan sai ka samu wato cikar abin da ka yi na addu'a ga iyaye yace zai iya wani adadi da yawa ko da ba a cikin sallah ba yi za ta iya wani adadi mai yawa kuma ka duka huta ya ake yin jama'a Allah ya taimaka mana jama'a yadda ake yin ta akan buɗe shafukan hannu guda sai a jirgi ƙasa idan ka bugi ƙasa sau za a yi idan an kai na farko za a shafa wa hannu har zuwa gwiwa hannu ana yin biyu sai a sake yin wani bugun ƙasa, sai kuma a shafa wa fuska wannan shine na biyu akwai na uku Istiharin saharu annaba amma alwala amma bai san ya ake taimama ba da annabi ya aike shi da na ta same shi ba ruwa da ya je yi birgima irin yadda jaki yake birgima ko ina ya samu da za a ke gaya manzo ai ka ji abin da ya faru in ji abin da zai isa maka kawai ka yi haka da hannunka sai ba za ka da yadda ake taimako shi kenan ita ba kamar wanka ake ko ina sai a ana da ta zama matsala an wani ya kafe ta kafe aka za ka yi ba a yi tsarin da ne ta tabbaci mutane eh. Ina ganin tafi. لا الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت